gaba da ake na wasan ƙwallon kafa a duniya a ɓangaren La Liga na ƙasar Spain ma na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 20 a ranar Juma'a an fafata wasa inda kungiyar ƙwallon kafa ta wasa suna suka tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya su da Malaga. A ranar Asabar 28 ga watan ɗaya na shekara 2017 ne ta samu nasara kan Granada da cibiyu da babu. Alaves sun tashi can babu tsakanin su da Atletico Madrid yayin da Ebers doke da la corona da ci uku da daya laganin wata sha kashi a hannun salta figo ne da ci biyu da babu a jiya lahadi real batist ta tashi kuma doki daya daya ɗaya da ɗaya tsakanin da barcelona espanyol ta lallata sabila da ci uku da ɗaya atlantico bilbao kuwa ta samu nasarar doke sporting gizon ne da ci biyu da real madrid kuwa ta lallata real Sociedad ne da ci uku da babu a yau kuma za a ci gaba da wasan inda kungiyar kwallon kafa ta las flamas za su bakuncin Valencia da misalin karfe tara saura kwata na dare agogon Najeriya. A saman teburin na La Real Madrid take mataki na ɗaya da maki arba'in da shida a wasa sha tara da ta buga. Barcelona kuwa tana mataki na biyu ne da maki arba'in da biyu a wasa ashirin ita kuwa sabila tana mataki na uku ne da waki ta ma 42 a wasa a shirin inda take da kwallo 43 a kasan teburin kuwa Sporting Gizon tana mataki na 18 da waki 13 yayin da wasa sun suke mataki na 19 da waki 10. Granada kuwa tana mataki na 20 ne ita ma da waki 10. A can kasar Ingila kuwa an keta raini ne wannan karon a bangaren cin kofin kalubale na kasar Ingila FA Cup na shekara 2016 zuwa 2017 ga yadda sakamakon wasan ta kaya kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta sha kashi a hannun wolverhampton da ci biyu da daya tottenham ta yi wajen road da wycombe wanderers ci hudu da biyu yayin da crystal palace ta sha kashi a hannun manchester city da ci uku da daya oxford united ko ta doke newcastle united ne da ci uku da babu yayin da chelsea ta lallasa brentford da ci hudu da babu middlesbrough kuwa ta samu nasara akan accrington starlin ne da ci ɗaya da babu yayin da bonalin ta doke Preston City da ci biyu da wasu da nema Lincoln City ko ta ta Brighton Hope da ci uku da ɗaya yayin da Arsenal ta lallasa Southampton da ci biyar da babu a jiya Lahadi Millwall kuwa ta samu nasara akan Watford da ci ɗaya mai ban kaushi yayin da Fulham ta doke Hull City da ci hudu da ɗaya Hiton United kuwa ta doke United ne da ci daya mai ban haushi Manchester United ta doke Wigan da ci hudu da babu. Bayan haka hukumar kula da kwallon kafa ta kasar Ingila FA ta dakatar da mai horar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Asan Winga na tsayawa akan layi yayin da Arsenal suke wasa har na wasanni guda hudu. da kuma cin taronsa fan dubu ashirin da biyar sakamakon rashin da'a da ya nuna a wasan da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta bonalin a gasar premier na bana inda suka sha bonalin cin biyu da tsaya hutu lafiya.